الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كام يولا رباه inda muke 24 daidai ga watan safar na shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan sha biyu na shekara ta 2014 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka littafin aqida mai suna alamu sunna al-manshura li itiqadi at-ta'ifati annajiyati al-mansur wanda yake nuna wato aqidan mutane cikin wato mutane ko kuma mutum ko kuma mutane na saba'in da uku ɗin nan da ba za su shiga ɗaya daga cikin saba'in da uku da ba za su shiga wuta ba sai manzo Allah sassala ya ce wannan al'umman za ta rabu kashi nawa saba'in da uku duka saba'in da biyu wuta za su sai a waɗanda sai mutane grup ɗaya kawai su ne za su shiga aljanna manzo Allah ya bayanin su wanda suke kan aƙi kaga ko ina mutum ya haɗe to Allah yana da iko mutum ya fatattake ya ƙone ya rudige ya abin nan amma binne shi za a tada shi a kabari manzo Allah sallallahu ya ce wallahi lokacin da ake watsewa ake barin makabartan in za a tafi gida waɗanda suka binne shi takun kafansu da takalmansu yana ji wani malami shekul isa ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah yace kai da wani ma wanda ya san mutumin nan mamacin nan da wanda mamacin ma ya san shi da zai magana ya daga murya da na, kabarin sai ya ce wannan wani ne tunda har zai ji takun takalma dole zai ji muryan mai magana kenan Allah ubangi ya samu dace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a roƙan ma mutum da an binne shi al'aya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa yawa kun ga wannan tambaya na kabari ai fitina ce jarabawa ce shine fitina walau tara idh zalimuna Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko kai mumini walau tara zalimuna da kai musulmi ko mumini ko kai annabi da za ka zo a lokacin da ran kafuri yake fita da ɗayanku in ji Allah zai zo ya kalli kafurin nan ya tsaya a kansa azzalimuna anan azzalimi da ya zalunci kanshi da kafurci ko azzalimi da ya zalunci kanshi da shirka ko azzalimin da ya zalunci kanshi da menene munafurci irin munafukan cikin musulmin nan irin waɗanda suke zuwa gaban manzon Allah su ce na shaɗu annaka rasulullahi Allah ce wallahu ya shaɗu innal na kazibu. za su zo gaban manzon Allah su zauna su ce a ashadu Allah ilaha illallah wa a ashadu anna muhammad rasulullah Allah ce ƙarya suke sun shaida haka ne kuma na shaida sun ƙarya in ji Allah to ya ce irin waɗannan azzaliman da kai mumini ko kai muhammadu sallallahu walau tara da za ka zo ka gane wa idonka izi zalimuna fi ghamaratil mauti a lokacin da kafurai ko irin waɗannan mutanen suke cikin magagin mutuwa lokacin da ake ja'in jarai zai fita wal mala'ikatu basitu aidihim da Allah yana nuna maka a lokacin da mala'iku suke miƙa hannayensu wajen zare ran da mutum yana iya kallo ana Allah yana iya buɗe masa ya kalla da ya yi mamaki da mutum ba zai iya rayuwa ma ba da za a ɗan buɗe wa mutum a nuna masa da mala'ikan mutuwa yake ɗaukar ran kafiri walau tara da ɗayanku za a buɗe masa ya gani ko a bashi iko ya ji yanda mala'ikun suke tsawatar masa mala'iku fa idan suka zo Allah ce ba su aidihim mala'ika zai mika masa hannun shi ne haka ya ce akhriju anfusakum zariran ranka da kanka ka miƙo mun in ji mala'ikan mutuwa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku ku zare su da kanku al yauma daga yanzu din nan tujizauna azabal huni za a fara ɗanɗana muku da azaba mai raɗaɗi daga yanzu innan fitar ran ma bala'i ne mala'ikan zai ce al daga yau innan kun fara ɗanɗanan azaba na fitar ran kafin na zaman kabari sannan kafin na kiyama dindindin ba hutawa akhriju za zaka ga annabi sassala ya ce ka ga ran kafiri yana tsukewa yana tsukewa bai son ya fita a wata hadi a wani a wata aya sai Allah ya ce wal mala'ikatu yadribuna adbarahum ko mala'iku suna ta dukan su pass yanda zaka ga soja ko dan sanda ya kamu ta harbin shi a duwawu to haka mala'iku za su yi ta harbi suna ta dukan su a duwawu ki fito fito da ranku nace ran yana tsukewa ana dukan duwawun shi sai ran ya fita akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adhab huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa qala ta'ala kuje suratul an'ami ayata ta uku kun ga a lokacin mai mala'ikun suka ce al wannan shine pivot shahidin al-yawma yau daga yau innan nan tujzauna za a fara sakanta muku da azabal huni azaba na wulakanci na kaskanci daga yanzu za ku fara sha wa qala ta'ala ya sake cewa sanu azibuhum marrataini za mu azabtar da kafirai sau biyu summa yuradduna ila azabin azim sannan a sake mai da su zuwa ga wata azaba mai girman gaske kafin a mai da su zuwa ga azabun azim sau na za a azabtar da su wanne ne azabtarwa ta farko ta duniya yawa cire ran nan sawa'un ta hanyar yaƙi ne yadda za a sassare su a harbe kafiri sare shi ko a gefa a soke shi da mashi yadda ran shi zai fita shi ne azaba na farko wanne ne azaba na biyu azaba na kabari summa sannan daga bayu radduna ila azabin azim wanne ne azabun azim na jahannama so kun ga wannan ayan ta tabbatar da azaban stages nawa ne uku ne stages uku ne Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu tafi a sa'a shi yasa Allah ce wanna zi'ati gharqan sai ce wanna shitati nashtan Allah ce na rantse da mala'ikun da suke fisgarran kafuri fisgawa wanna zi'ati ku duba gharkan gharkan ya kaji kalman nan akwai ta kalman da in ka ji ta makai ma ka san lalle ka ce akan wakal da Allah fassara mun garkan din nan da Allah me ma'anan shi eh ko ka ji fa damdama alaihim akan wakal da Allah me damdam din nan da Allah fassara shi akwai kalmomi inda in ka ji su a larabci zaka ce kai waɗannan daga ji su akwai bala'i amma dai bari un tambayi akan wakal lahu Allah ce na rantse muku da waɗansu irin mala'iku Allah sai da ya rantse da su da waɗansu irin mala'iku masu kawai wanda an keɓance su ne kai don zare ran kafiri wannan zi'ati harkan na rantse da irin waɗannan mala'iku masu fisgar ran kafiri fisgawa malaman tafsiri suka ce yadda ake fisgar ran kafiri kaman ka zo ka rike igiya da ƙarfin gaske da hannayenka ka damke ta ka ƙure ƙarfinka wani wanda ya fi ka ƙarfi ma malam ya zo ya rike igiyan ta can ya fizge ta da ƙarfi sai ta zare daga hannunka don Allah ba za ta maka shata a nan ba to yace haka mala'ikun suke ran ya makale a cancan jikin kafirin ya tsuke ya tattare bai son ya fita don ya san makomansa mala'ika idan ya zo ya riƙe wani irin fisga da zai masa shi sa za ka ga kafiri ya yi zawo ya yi kashi ya yi fitsari ya yi abin nan ka tambayi masu jinyan asibiti ko likitoci ko nosis don Allah ka ce musu idan aka zo zare ran kafiri asibiti don Allah ya gaya maka mai suke gani in akwai wani likita zai baka labari duk tarwatsewa aka yi a bar wannan ɗakin gudu suke wallahi domin in ya damke ka za ku yi zubar gado za ku mutu tare ne wallahi gara ka zai yi ta karo da bango ya dakinan ya dakinan ka ga wani irin yanayi amma musulmi ka tambaye su mumini sai ka ga tamkar bacci yake kawai sai dai in an taba a gabayi bai tashi ba su ko Allah ce wannan na rantse da mala'iku na musamman da aka tanada su wajen me wajen zare ran mumini cikin nashadi cikin anashuwa cikin sauƙi haka manzo Allah sallallahu ya ce ya ce ake zare ran mumini idan ka bude famfo ka tare ruwa a bokiti can in ka kulle famfo zaka ga wani drop haka yana dan malalowa yana malalowa ɓutayya dan. zubo haka ya ce to yadda yake dan fitowa na haka ran mumini yake fita za ka ga babu wani abin nan Allah ubangi ya samu cika da imani ya ce wa gairu ku je suratu tauba aya ta ɗari ɗaya da ɗaya za ku ga maganan nu'azzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim ya ce wa gairu zalika da makamancin waɗannan ayoyin suna nan birjik a cikin alkur'ani tambaya ta gaba ma dalilu zalika mina sunna muna so mu ji wannan kuma daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su tabbatar mana da azaban kabari da ni'iman kabari da kuma fitinan kabari jawab amsa al-ahadithu sahihatu hadisai ingantattu tabbatattu game da azaban kabari da ni'iman kabari da fitinan kabari da jarabawan kabari fi zalika balagat mablagat tawatur akwai hadisai birjig wanda sun kai matsayin tawaturi menene hadisi tawatur me alhadisul mutawatir alhadisul mutawatir malamai suka ce huwa alhadisul ladhi yarwihi adadun yastahilu tawatu'uhum alal kadhib yastahilu tawatu'uhum adatan alal kadhib shine hadisin da waɗansu enough number na mutane yawan mutane da za su ruwaito shi wanda a al'adance a hankalce yawan waɗanda suka ruwaito shi ya fi ƙarfi a ce dukkansu sun yi ittifaki akan ƙarya yanzu misali wani abu ne ya faru a kawo misali muna zaune a nan gaba ɗaya sai wani ya zo mai ya ce mana Allah ubangi ya rufa mana asiri ka san abin da muke cike wani ce mana bom ya tashi a kawo ɗazu daidai kadan nan to ya zo ya gaya mana sai ga yan kawo wajen mutum talatin wannan ya zo ba mu ji labarin ta bakin shi wannan ya zo ba mu ji ba wannan ya zo ba mu ji ba wannan ya zo ba mu ji ba ba mu ji a rediyo ba ba mu ji abun nan ba kawo abun nan ka zaga kason ka dai baka ji ana taɗin ba mutum ɗayan nan da ya ga maka hai a ce labarin wannan yufidu zanna labarin da wani ya ga mana gaskiya ina tsammani ina tsammani ina zaton ba haka bane domin khabarul ahadi ne mutum ɗaya ne ya ba da labarin ba a karfafa labari amma misali ta ya za a san labari mutawatir duk wanda ya zo na ci a ah, Allah sawaje Allah rufa mana asiri oh dazu kuma bom dazu kuma bom kaje ta can kaji kaje ta kabala kaje kaje ta nan kaje an yi group ana ta magana ana ta magana kaje kawo din zaka iya haddace iya adadin mutane da suka faɗa to wannan irin yawan mutane da suke ruwaito labari Shi ne ake kira mutawatir kaji shi daga can kaje argungurot kaji kaje kabala kaji kaje angon shanu kaji kaje angon rimi mutum ba ɗaya ba ba so biyu wannan irin wannan labarin shi ake kira hadisul mutawatir wato wanda ba a iya tunkuɗe shi kowa ya san da shi kowa ya san da labarin to irin wannan hadisi yana da ƙarfi to irin waɗannan hadisan ne aka ruwaito game da azaban kabari da ni'imansa daga cikinsu faminha akwai hadithu anas bin malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko na'am bari ka je wane ne Anas dan Maliku a can ƙasa Anas bin Malik ibn Nadar Abu Hamza al-Ansari an-Najjari khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi sallama ko khadimin manzon Allah sallallahu alaihi sallama minas sahabati yana daga cikin sahaban da alladhina lazimu rasulullahi sallallahu alaihi sallam waɗanda suka lizimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare da rana ba'adal hijirati bayan hijiransa hatta mamatihi har manzon Allah ya rasu ba su taɓa abun a rabuwa da manzon al kullun suna sa. tala umruhu Allah ya tsawaita rayuwar Anas dan Malik din nan domin hatta kana akhirar sahabati mautan shine karshen sahabai shine na sahabi na karshe da ya rasu haisu mata sanata salatin wa ya rasu a shekara ta casa'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila kabla zalika waɗansu suka ce bai kai haka ba rahimahullahu Allah ji kanshi wa radiya anhu kuma yarda da shi to wannan sahabin shine yake labarta mana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce innal abda haƙiƙa bawa idan ya mutu idza wudi'a fi qabrihi idan aka je aka sanya shi a cikin kabarinsa za a binne shi aka turbude ƙasa a kansa wata walla anhu ashabuhu yan uwansa da suka kawo shi yayin da suka juya za su komo gida wa innahu la yasma'u qara'ani alihim yana jin takun kafansu yana jin karan su lokacin da ake takawa chas chas chas din za a koma a take kawai in ji manzo Allah alaihi a tahu malakani sai mala'iku biyu ne za su zo masa a kabarinsa fayuk fayuqidanihi su ta da shi su zaunar da shi mun san a kwanci ake sa mutum ko to za su ta da shi su zaunar da shi idan suka zaunar da shi zancen fa likafani duk an bude shi duk an warware likafani fa yaqulani sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadar rajul muhammad sallallahu alaihi wasallam me ka kasance kake faɗa game da mutumin nan da aka turo muku muhammadu inda mala'iku za su ce kenan me za ka ce game da muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya kai rayuwanka ka yi imani da shi ka karɓe shi ka yi rayuwa irin tasa ka bi sunansa ka, ka jefar da bidi'a ko abinda wani ya kawo maka ka bi kabar nashi fa'ammal mu'min idan mumini ne wannan bawan fa ya sai ya ce ashhadu annahu abdun minallahi wa rasulihi ina mai shaidawa a iya zamana na duniya na rayu ne ina mai shaidawa cewa shi bawa ne na Allah kuma manzonsa a haka na rayu da shi ina mai wannan imani kuma a haka na mutu kuma a har yanzu a haka niki wannan hadisi wata riwaya ne sai a tambaye shi Allah sai a tambaye shi addini ko to a taƙaice idan aka gama masa tambayi fa lahu sai mala'ikun su ce masa unzur ila maqadika minan nar sai a bude daga kabarin shi ma malam sai a bude masa kawai wata kofa kawai sai ya hangi wutan jahannama Yace ce unzur ila maqadika minan nar a ce kaga wutan jahannama eh to kaga daga masaukin ka can sai a nuna masa masaukin sa da baka amsa tambayoyin nan ba daga masaukin ka can amma yanzu tunda ka amsa kad abdalaka Allahu bihi maq'adan min aljanna yanzu Allah ya musanya maka da masauki a aljanna sai a bude masa aljannan haka ya ga aljannan gaba ɗaya ce to ga gidanka can ga masaukin ka can zai ga boss sa na da da na yanzu na da inda bai amsa ba da na yanzu bayan ya bayan ya amsa fayarahuma jami'an yaga dukkan masaukan guda biyu qala qatadata qatadatu sai qatadatu yace wa zukira lana sai aka ambata mana a wannan hadisin annahu yufsahu fi qabrihi sai a fadada masa kabarin kaga kabarin mutum sama da girman wannan masallacin yana tawwal wala ma nan bangaren zira'i saba'in nan bangaren zira'i saba'in nan bangaren zira'i saba'in zira'i saba'in shine haka a kirga daga nan 1 2 har 70 zai fi masallacin nan ko ya fi nan ma a kirga daga nan ɗaya biyu wannan kusuran 70 haka za a faɗaɗa masa kabarin sannan a haskaka masa da wata irin wuta wani irin haske kai sun maraja ila hadisi anas sai ya dawo hadisin anas ɗin ya ci gaba da bada labari fala ya ce wa ammal munafiku wal kafir amma in munafuki ne ko kafiri ne wannan bawan da ya mutum fa lahu sai a tambaye shi makunta ta ƙulu fi hadha rajul kai me ka kasance kake faɗa game da wannan mutumin da aka turo muku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me ra'ayinka game da shi fa sai ya ce la san komai game da shi ba ban san komai game da shi ba kuntu a kulu ma ya kulun nas ni dai na dan yarima ne menene abi yarima asha ni irin shi ne a ce mana fanatic Muhammad is a terrorist Muhammad shi ya kawo terrorism mene abinda ake ta gaya mana game da shi kenan a ce mana makaryaci ne a ce mana a'a a ce mana shi ya kaka rashin zaman lafiya shi ya kawo kaza kaza abinda ake gaya mana kenan mu kuma muka yadda da wannan mu ma duk inda muka zauna mu rika faɗa kuntu aqulu ma yaqulu nas ni na kasance ina faɗan abinda mutane suke faɗa a game da shi yuqalu sai mala'ikun su ce masa kai la daraita in baka san komai ba game da muhammadu din nan wala talaita baka je kai karatu ba kun ga illar rashin karatu kun ga illar rashin karatu ka isa ka je gaban mala'ika ce wai ban yi karatu bane shi yasa ban iya kaza ba ka isa ka kawo wannan hujjan shekaran ka nawa a duniya hmm? su ce masa in baka san komai game da annabi ba baka je kai research ba me yana ka je kai bincike a kansa yanzu waɗansu da suke musulunta manya-manyan kafinan ba karatu suke ba a turawa ɗin nan da suke su musulunta amerika da ƙasashe da waɗansu manyan fasoci abin ai research suke zuwa su yi game da annabin waɗansu research suke zuwa su yi comparative abin nan research na both religion ɗin nan christianity da musulunci su ga musulunci shi ya fi to aka ce zama kai da baka san komai game da zama kai baka je kai wala talaita talaita wa iza tutla alaihim ko ba ku je ku kai karatu ba hmm? daga nan fa wa yudrabu bi matariqa min hadidin sai a masa wani irin duka da wata guduma ta karfe darbatan wani irin duka na knockout ma malam ka san ko an shiga rin na boxing akwai wani irin duka na knockout in kaji darabtuhu darbatan na mai duka wani irin duka bai misaltuwa to irin shi mala'ika zai masa da guduma a wani hadisi sai aka nuna inda za a mai duka a keya ne nan tsakanin kunnen shi nan akwai wani dan waje nan in ko bulala ta sauka a nan to za ka ga lalle za a jijiki to a nan ne za a masa duka da guduma akwai hadisai version da yawa din sun nuna inda ma za a da kan fayasihu sai hatan sai yayi wata irin kuwa yayi wani irin ihu yayi wani irin kururuwa yasma'uha man yalihi min ghairu thaqalain duk wata halitta da take eriyan makabartan nan tana jin irin wannan kukan da ihun da yake sai dai mutum halitta biyu ne Allah ya boye musu ba sa ji mutane da aljanu su ne kawai ba sa jin ihu amma ina tabbatar maka da ana bude irin a ihun da 'yan kabari mutane ake azaban da ake musu a kabari billahi lazi ba wanda zai yadda ya gini kusa da makabarta da duk bace marudin nan an kaura da duk nan makabarta an gwari mi wallahi da kabala duk da an kaura amma malamai suka ce rahama ce ta Allah don bayinsa ya ɓoye musu don ka samu ka riƙa bacci har kana cin abinci har ka zo ka sace wani ɓangare na filin makabartan ma don ka yi gini lahi ai da za a buɗe na rana ɗaya mutum inda zai je ma malam sai ya nemi kilomita tsakanin shi da makabarta je ya yi gidan shi a can wannan abun tunani a nan abun la'akari a nan don girma Allah da mai za a masa duka guduma guduman kuma ta me ta karfe kana jin karfen duniya ne karfen duniya ina karfe karfe ne amma karfen lahira daban ne da na duniya sannan mu duba guduman muna jin wanda makeri ya kera a nan ko guduman made in german ko made in us ko made in china ko made in japan ko made in panteka mu duba wata irin guduma da ake rike a nan in ana fasa duwatsu guduman faccen lahira aka kera ta kuma ku yi tunani waye mai dukan dan adam aljani mala'ika ne fa zai duka kuma ku duba aka ce zai masa wani irin duka wani duka ma malan zai masa dan adam kwamfiya da mala'ika ya yake jikin mala'ika amma mala'ikan nan zai ƙure ƙarfinsa gaba ɗaya narka masa guduma ta ƙarfi a ƙeya kuma kuma ƙarfin fa ba haɗin nan duniya bane. an tono wani ayon ne an tono menene aka narkar aka yi moldin karfin a nan duniya duka waɗannan abubuwan na lahira ne mu yi tunani wani iri ne mu yi tunani wani iri ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan irin dukan ba a fara shan azaba tun a kabari ba ba azaba ba azaba ne azaba ne kuma me yasa aka dake shi sakamakon bai bada amsa ba shi yasa ɗazu na ce muku wato ni'imar kabari da azabansa ya ginu ne akan me ya ta'allaka da amsan da ka bayar ne positively or shi zai resultin maka ni'ima ku duba wancan da ya amsa an buɗa masa aka faɗaɗa aka nuna masa makomansa aka kuma haskaka masa kabarinsa wannan kuma da bai ba da amsan ba mu duba wani irin ihu da yake yi a wani hadisi manzo Allah ce wallahi da za a buɗa mutum ya ji irin ihun nan ya ce ya daina cin abinci a duniya ya ji daɗin shi har iya rayuwansa Allah rufa mana asiri sai ina wa hadisu abdullahi bin umar hadisin abdullahi dan umar shi kuma me yace? mu duba waye abdullahi dan umar footnote na biyu a can ya ce abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhuma ana kiran shi abu abdurrahman al-adawi alfaƙihu masanin ilimin addini ne faƙihi ne ahadu a'ala ahadul a'lami fil ilmi wal amal yana daga cikin manya-manyan bijimayen sahabai wajen sanin ilimi kuma da aiki da shi shahidal khandak ya halarci yakin khandak wanda aka yi da aka zo madina dinnan eh, yakin drainage dinnan wa huwa min ahli bai'atir ridwan yana daga cikin waɗanda suka yi wa manzo Allah mubaya'a da ake kiransu bai'atur ridwan manaqibuhu jamma sifofinsa na yabawa suna da yawa i'tazala fitnata lokacin da annabiyarsu aka shiga fitina din nan na yaƙe-yaƙe tsakanin sayidina ali muawiya tsakanin suna na aisha waqatu jamal fitinan da ta taso har aka kashe sayidina usman shi da wannan fitinan ta balle a tsakanin musulmi ya kauraci ya kaura ya nesantar da kansa gaba ɗaya yayi tafiyansa yayi isolating kanshi daga shiga kowace irin nau'in fitina tufiya radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi ya rasu fi awwali sanati arba'in wa sab'ina min al-hijra a farkon shekara ta saba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala jabir jabir yace ma minna illa man malat bihi dunya yace babu wani daga cikin mu mu sahabai face sai ka samu akwai wanda dan duniya ta dan fisge shi ta dan ja shi kadan ta wani bangare wa mala biha abdullahi shi kuma abdullahi shine ya menene shine ya jawo duniyan ba ita ta jashi ba kun fahimci abin wato za ka sa waɗansu duniya tana jansu shi kuma shi ya ja duniyan ma ta bi shi wato mutum ne mai zuhudu radiyallahu anhu Allah ubangiji yadda da shi tazkiratul huffaz to wannan sahabin shi ke labarta mana wannan labari radiyallahu anhu ya ce anna rasulullahi sallallahu kala manzo Allah sallallahu ya yace. inna ahadakum idha mata lalle hakika ɗayan ku idan ya mutu urida alaihi maqaduhu bil ghadati wal ashi za a rika bijiro masa da masaukinsa a kabarinsa safe da yamma in kai dan aljanna ne za a rika buɗe aljannan ana bijiro maka ni'iman aljannan safe da yamma ba ta yankewa ni'iman aljannan da ƙanshin aljannan da sanyi-sanyi da dausayin duka za ka je yana shiga kabarinka idan kuma mutum ɗan wuta ne za a buɗe masa wata ƙofa da za ta sadar da shi da wutan jahannama safe da yamma yana jin hucinta da bala'inta da tiririnta babu bawan da zai mutu sai ya samu wannan sai ya gamu da wannan kaga wannan wato wannan yana shan ni'ima kenan wannan yana shan me azaba yace in kana min ahlil jannati in mamacin nan dan aljanna ne famin ahalil jannati sai famin ahalil jannati sai a rika bude masa ƙofarsa daga aljanna wa in kana min ahalin nari idan kuma dan wuta ne famin ahalin nari sai a rika budo masa shi kuma kofarsa daga wutan jahannama tiririnta da bala'inta na shigan kabarin fa yuqalu sai a rika ce masa a rika a cewa kowa haza maqaduka nan zaka zauna a cikin wannan yanayin hatta ya ba'asaka Allahu yawmal qiyama har ranan da Allah zai tada ku gobe kiyama yanzu wanda ya mutu tun zamanin annabi adam shekaru dubu nawa ne yanzu yana canci to in dan aljanna ne har yau wannan link da aka hada masa da aka hada da kabarin shi da aljanna har yau yana cikin ni'iman da dausayin da hucin da jin dadin har yau in kafiri ne da ya mutu tun wannan ranan har yau kabarin shi an jona shi da wata kofa ta wutan jahannama yana jin tiririnta da musibanta da bala'inta har yau kuma za a ce na haka za ku zauna har ranan da za a yi tashin kiyama dan da aka yi tashin kiyama kai dan aljanna in ka shiga aljanna ya ka shiga ni'iman da tafi wanda kake sha a nan kafiri idan ya shiga wutan jahannama idan aka tada shi sai ya shiga azabar da tafi wanda ya dandana a nan Allah rufa mana asiri wa hadisul qabaraini da hadisin kabarurruka guda biyun nan ko wanda manzo Allah sallallahu mun san ya fita yana tafiya da sahabansa sai ya ga sababbin kaburbura guda biyu sai manzo Allah ya tsaya ya tsaya sai sahabbai suka cincirin bayan shi suka tsaya manzo Allah yana kallon kabarin nan guda biyu yana kallon su yana kallon su yace innahuma la yu'azzabani yace waɗannan suna bala'in shan azaba sababbin kaburbura ne haka aka binne mutane sai manzo Allah yace kun san dalili dalilin da yasa ake azabtar da su sun rena irin laifin da suka yi har ya kawo su ga wannan a duniya sun ɗauki abun very light ba laifi ba ne ya ce laifin ɗaya baya suturta kanshi in zai bawali mutum bai shiga waje ya suturta kanshi inda ba idon mutane ko ina sai ya buɗe al'auran shi irin mutanen mu dinnan zan taɓa ruwa zan kama ruwa ku jira ni har ya makale maka a bakin titi a nan ko sai ya makale maka a nan inda ake fakin ko ya samu wata mota a nan an yi faki ne cewa zai taɓa ruwa jikin motar nan duk ana zaune ana kallo sai ka ga ya exposing din al'auransa ya tattaro rigan shi har saman gadon bayan shi nan wai zai kama ruwa kaga duk al'auran shi exposed bayyana al'auran shi ko ka samu mutane inda ake wucewa wai za su yi wai wai za su yi bayan gida ana wuce waje ana kallon su da tire din agwaluba a ka yana rike da shi bai ma sauke ba yana bayan gidan kuma yana hira da wani shi ma a opposite din shi haka zakatar ana ta hira ana ana ta kirga abin nan mutane ana wucewa ana haka ana wucewa ba ruwan shi ba ruwan shi da makamantansu to wannan na fitsari ne manzo Allah a wata riwaya aka ce a'a wato bai iya ba sa tsarki da kyau in mutum zai fitsari ya tsaya sai fitsarin ya gama zuba gaba daya irin wanda in ya fitsari ya furu dina haye tsarki yana tashi sai kaga wani ya ya zubo ya bi jikin shi manzo Allah ce abinda ya kai ɗayan kenan ga shan irin wannan azaba da yake sha a yau shi yasa wani hadisi manzo Allah ce mafiya yawan azaban kabari abinda ke sabbaba shi fitsari ne da mutane ba sa tsayawa su yi gaba daya sai sun yi in sun ɗan tashi sai ka ga wani ɗan drop ya ya dan fito kai sai ya, ya taba kaya kawai shi yasa malamai suka ce mutum in zai yayi fitsari ya matsa al'auran shi daga sama har ƙasa sannan ya ɗan miƙe haka kaɗan sai ya daɗa tsugunawa irin ragowar nan gaba ɗaya ya zuba a kakkaɓe a yi tsarki to manzo Allah ce ɗaya abin da ya janyo masa wannan azabar ya rena wannan abun ba komai bane shi yana gani ban shan giya ban zina ban liwaɗi ban sata ban fashi shi kenan kawai har ya ba kan shi abin nan to wannan abin shi ya kai shi ga azaba ɗayan kuma annamimi ne haɗa faɗa irin 'yan siyasan nan ne Allahu alam masu bin gindin 'yan siyasa da masu bin gindin masu kuɗi da masu bin abin nan ka san ba ka samun shiga gun wani he ka rika ka masa gulmace gulmace wani makiyin ka ne wani kaza wani kaza wani kaza yalla bai wane fa ba dan fatin ka bane yana zalunta gana cutan ka wallahi na ganshi yana mitin da kaza yana mitin da kaza yana mitin da kaza duk inda ka samu wani baya magana da wani shine sababi Wani baya gaisa da wani shine sababi Wani ya babe da wance shine sababi Wani ya rabu da mahaifinsa sun sun babe eh, shine sababi Wani ya rabu da matan shi shine sababi aikin shi ya haddasa annamimanci da fitina da hada rashin jituwa tsakanin mutane yau ga yamu yau abin ake ta ci gaba yan tumasanci yan maula yan menene masu tariya karkashin masu kuɗi masu mulki masu abin nan yau abinda ake kawo mutum hira ya yi daɗi kenan ko ya ƙaunace ka ya soka in direbobi ne suke aiki a gida ɗaya kullun cin din duniyan juna ake yi in masu gadi ne cin dunduniyar duniyan juna ake yi a samu a shiga in masu aiki ne a gida ana cin dunduniyar duniyan juna don a samu a karbo a wajen hajiya kan mai gida haka za ka tara Allah wani ya rufa mana asiri haka za ka tara yau ka je mutanenmu a can sama abuja kaga alakan su kaman ba musulmai bane wani bai gaisawa da wani wani yana nan sai na ga ƙarshen wani sai na take wani sai na nuna masa wallahi haka zaka ga cin duniya zaka ce ba al'umman musulmi bane to ɗayan abin da ya kai shi ga wannan annamimanci da haɗa faɗa, da haɗa rashin jituwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai azaban kabari ya tabbatar man da azaban kabari wannan hadisin ko bai tabbatar ba mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai ya karya tsumagiyan dabino din nan sai ya cire wannan yan ganyen sai ya tsaga shi tsago biyu sai ya dasa daidai kan wannan ya dasa daidai kan wancan ya ce watakila Allah ya sauƙaƙa musu azabar matukan waɗannan da na dasa ba su bushe ba ba wai a yayi azaban ba fa su samu sauƙin kuma sauƙin ma da sharaɗi in waɗannan fa ba su bushe ba in sun bushe fa back to Allah rufa mana asiri wa hadisu abi ayyub radiyallahu anhu da hadisin abu ayyub Allah ubangiji yadda da shi waye abu ayyub abu ayyub al-ansari can footnote na daya yace abu ayyub al-ansari shine sunan shi khalid bin zaidin bin kulayb al-ansari al-khazraji asalin original mutanen madina indigens kenan shahida badaran ya halarci yakin badar wal mashahida kullaha dukkan yaƙe yaƙin da manzon Allah ya yi a rayuwarsa da abu ayyub al-ansari aka yi su me yasa aka ware badar don a nuna maka wanda ya halarci badar a cikin sahabai fa ba wanda ya kai shi daraja su ne na farko manzo Allah wata rana ya tambayi Jibrilu alaihi salam ya ce mala'ika Jibrilu mala'ikun da suka yi attending yaƙin Badar lokacin da muke yi Allah ya turo mala'iku lokacin da muke yaƙin Badar ku mala'ikun da suka zo wannan yakin a can sama ya ake ɗaukansu mala'ika jibrilu yace ce su ne first class a cikin mala'iku manzo Allah yace ce mu ma a nan haka muke ɗaukan sahaban da suka halarci yakin badar su ne first class a cikin sahabai ina fata an gane to idan aka ce maka mutum ya je badar a sahabi wato ana son duk abin da za ka yi ka saurara lallai wannan ya kai mutum domin Allah yana dab da ya ce na gafarta muku ku je ku yi abin da duka kuka ga dama har mutuwan ku na yafe muku wannan sahabin ya je yakin badar kulla nazala a rasulu baifan daifan alaihi filmadina madinati hadda banal masjid kun san shine farkon wanda ya hostin din annabi ya karbi bakoncin annabi lokacin da manzon Allah ya yi hijira zuwa madina kafin manzo Allah ya gina masallaci ya gina gidan shi wajen abu ayyub al-ansari manzo Allah ya sauka kun sa ai kowa ya zo ya ta cewa ya rasulullah ni zan karbe ka ne yace a ku bar taguwa ta ita za ta nuna mu wanda zai karbe ni taguwar tana tafiya tana tafiya tana tafiya ta ta ta nuna gidan Abu Ayyub ansari wata da aka ce lokacin da ake gina masallaci ne amma shine hosting din Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi manzo Allah ya zauna har lokacin da manzo Allah ya yi nashi gidan kuma ya gina masallacin shi yana da falala ko bayi da shi na'am sakanal madinata ya zauna a rayuwarsa gaba daya wa hadara ma'a Ali, radiyallahu anhu harbal khawarij wa saffin ya halarci yakin yakan khawarijawa da aka yi tare da sayyidina ali ya halarci ya yi supporting in ali aka yaƙi khawarija masu kafurta musulmai akan zunubai wa saffin da yakin saffin wa tuwfiya ghaziyan ya mutu yana mayaki fi khilafati muawiyata a yakin lokacin da muawiya dan abu sufyan yake khalifanci fi biladin rum a ƙasar rum ya rasu yayi shahada ana fafata romawa sanata hamsina au isnataini wa hamsina au hamsa wa hamsina a shekara ta hamsin da biyar ko hamsin da biyu bayan hijiran manzo Allah sallallahu so a ƙasar rom dan kabarin shi yake Abu Ayyub ansari domin in mutum yayi jihadi a inda ya mutu yayi shahada nan ake nan ake binne shi kabarin shi yana kasar rom sun fafata har can Allah uban yadda da su sannan wani yazo ya sa su a gaba kawai shine su ne abun zagi su ne abun wulata yanzu ga wani bidiyo in na kunna muku za ku yi mamaki wani malami shi a kwanan nan a na ina ne ina jin waɗansu sun gani ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa duk kafiran amerika da na kasashen turai yau sun fi abubakar da umar daraja ya ce kai ba ma nan ba netanyahu benjamin netanyahu da ariel sharon sun fi abubakar da umar daraja ya ce kai ya ce wallahi tallahi karen benjamin netanyahu ba ma netanyahu ba karensa karensa ya fi abubakar da umar daraja ya ce wallahi tallahi billahi lazi haka duba inda ɗan shi aiki rantsuwa akwai wanda suka samu na? gashi nan a waya na tura maka zani? gashi nan a waya akwai duk rashin jin larabcinka dai za ji kalbu kalbu me kalbu in ka ji kalbu ka ji Netanyahu ka ji afdalu me afdalu sai aka ce umar wa abubakar ina ji wannan larabcin da ko ibtida'iya kai ka san alkalbu ka san Netanyahu a zamanin kaɗin nan don ka ɗanɗani sharrinsa wataƙila za ka ji Afbalu min abubakar wa umar wayanka tana nan ta a wai a nuna mutane sharri sharri waɗannan mutane domin domin waɗansu har yau ba su yadda da idan aka ce mutum aika aikan ɗan shi'a da ƙiyayyarsa ga sahabai da hasadanta ga umar a cikin minti biyar eh, minti uku ya faɗe shi yana lecture duk wanda yake so zan turo masa mu je ina so mu samu aya inda za mu tsaya mun ji waye abu ayyub al-ansari mun ji falalansa da darajansa to shi ke labarta mana wannan hadisin radiyallahu anhu kala yace kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzon Allah sallallahu ya fita bayan Madina wa qad wajabati shamsu bayan rana ta fadi fa sautan sai manzon Allah ya ji wani irin ihu wani irin kuwa wani irin kururuwa kowa yana ji manzo Allah ya ji faƙala sai manzo Allah ya ce yahudun tu'azzabu fi quburiha yahudawa ne ake azabtar da su a kaburburan su? wannan ihun da ƙaran da kuwan da kururuwa na yahudawa ne suke shan azaba a kaburburan su? wa hadithu asma'u ga asma'u hadisin ta ita kuma da ruwaito wace ce asma'u mu je footnote na uku asma'u binti abubakar siddiq ita yar wace ce yar aisha ce matan manzo Allah sallallahu yar abubakar siddiq Allah yarda da su gaba daya zatun nitaqaini ma'abuciyar me ma'abuciyar me annitaqain nitaqain abun nan eh, kulli biyu lokacin da sayyidina abubakar zai hijira da manzo Allah ta kulla menene guda biyu ta kai musu gurasa aslamat qadiman ta daɗe da musulunta ba'da islami sab'ata ashara insanan bayan musuluntan mutum goma sha bakwai domin manzo Allah ya yi ta kiran mutane wani bayan ana musulunta na farko abubakar a na farko khadija na biyu abubakar na uku wannan na uku wannan to bayan mutum goma sha bakwai ita ce ta sha takwas a musulunta hajarat ilal madinati ita ma ta yi hijira lokacin da aka yi hijira zuwa madina wahiya hamilun bi ibniha abdullahi bin zubair a lokacin da ta yi hijira zuwa madina tana ɗauke da cikin abdullahi dan zubair mijinta eh, ɗanta eh, mijinta radiyallahu anhum Allah yarda da su gaba ɗaya wa matat bi makkata amma ita ta mutu a makka ne ba'da qatlihi bi ashar eh bi asharati ayyamin au 20 yawman bayan an kashe mijinta Abdul eh, Zubairu inna yana daga cikin wanda aka musu albishir da me aljanna yana daga cikin mutum goma innan mijinta da aka masu albishir da aljanna bayan an kashe Zubairu da kwana goma zuwa 20 ita ma Allah ya mata cikawa a a Makka wa zalika fi jimadal ula a jimada ula watan musulunci na nawa kenan muharram safar rabiul awwal rabiul thani jimada watan biyar jimada ula sanata salatin wa sab'ina a shekara ta saba'in da uku bayan hijiran manzo Allah sallallahu ba'ada an an ashat aisha ta mi'ata sanatin wa lam yasqut ita kuma na na aisha dinnan ta rayu sama da shekara ɗari. kuma hakorinta bai taba bai taba faduwa ba irin hakoran tsofaffin nan kaga hakori ya zare ya fadi na na aisha mu duba fatar annabi ya rasu tana shekara goma sha bakwai aisha sha takwas ta rayu har sama da shekara 100 kuma aka ce kar wani ya aure ta ummahatul muminina ne ina fata an gane ko walam yunkir laha aqlu radiyan kuma hankalinta bai taba rikicewa irin rikicewa na tsufan nan to ita wannan ba asma'un tace take labarta mana kama rasulullahi sallallahu khatiban wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya musu hutuba fa zakara fitnatal qabri sai ya ambaci wato fitinan kabari da bawa zai gamu da shi allati yuftatanu fiha almar'u wanda mutun zai gamu da shi a kabari falamma zakara zalika da ya faɗi irin fitina na kabari bajjal musulmuna bajjatan sai ka ji musulmi suna kuwa sahabai suka rikice suka ɗimauce kowa sai kuka yake kawai fuskan shi da ƙirjin shi sharɓe-sharɓe da hawaye wa qalat aisha sai aisha tace radiyallahu anha Allah yarda da ita tace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'du wato tunra tunran da manzo Allah yayi wannan hudubar ban taba ganin manzon Allah yayi sallah ta farilla illa ta'awwaza min azabil qabri sai ya nemi tsarin Allah tsare shi daga azaban kabari Allahumma inni a'udhuka min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal tace tun wannan ranan manzo Allah bai taba sa goshi a kasa yayi sallah face sai ya nemi Allah ya tsare shi daga azaban kabari annabi yake neman tsarin nan fa annabi fa balle ni da kai wa fi qissatil kusuf a wata kissa ta kusuf kisifewar ranan nan da manzo Allah aka samu kisifewar ranan manzo Allah ya zo sallah mai tsawon gaske din nan yayi kusan awa biyar yana wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kafin abun ya kwaye to a wannan sallan ne Allah ya nuna annabi aljanna karara a gaban shi ya nuna masa wuta karara a gaban shi ya nuna masa filin hisabi karara ya nuna masa yadda za a yi hisabi ya nuna masa mizani ya nuna masa siradi ya nuna masa komai da komai a wannan sallan. hikiman da Allah ya sai a tsaka tsawaita wannan sallan manzo Allah ya dade yana yi don a nuna masa komai abin da zai faru in future a gobe kiyama to a cikin wannan wa amarahum sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai ya umurce su yace kai kun ga sallan nan yau na ga aljanna duk yanda take kuma an kamo wuta na ganta daga yau annabi ya umurce su an ya ta'awwazu min azabil qabr yace daga yau duk wanda ya sallah duk wanda ya zauna ya rika neman tsari daga azaban kabari wa kullu hadhihi al fisahi fi sahih duk waɗannan hadisan suna na asayul bukhari da muslim wa qad suqna minha nahwa 60 hadithan yace akwai hadisai sun kai 60 da suke magana akan ni'iman kabari azaban kabari da fitinan kabari min turuqin sabitatin ta hanyoyi tabbatattu ingantattu an jama'atin min sahabati wanda mun ruwaito su daga taron sahaban manzon Allah yarfa'unaha wanda su kuma sun ruwaito su ne kai tsaye daga manzon Allah fi sharhina ala sullam yace ka je wani littafi in ji hafizul hakami mawallafi wannan littafin yace ka je sharhu sullam akwai littafi da wallafa sullam sunan littafin sullam wato lada as-sullam yace to sharhin wannan littafin in ka je ce ya kawo hadisai sun kai 60 game da wannan nan ya dan tsakuro ne kaɗan. a takaice ya kawo su da fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya rufa mana asiri ya kare mu daga azaban kabari azaban jahannama da fitinan rayuwa da fitinan mutuwa da fitinan kuma dujal da zai zo in Allah ya raya mu gobe za mu tashi akan dalilin tashi daga kabari yanzu an yi zaman kabarin mai ni'ima ya sha ni'ima mai azaba ya sha azaba yanzu kuma gobe za mu yi akan yanda ake tashi daga kabari in Allah ya tsawaita rayuwan kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum amin